biyo bayan cece-kuce da masari yawo da sanatoci suka yi bayan da sanata olamu lekan wato shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattawa ya gabatar da kudurin bukata inda ya yi bayani filla-filla inda waɗannan kuɗaɗe wato naira tiriliyan uku waɗanda sanata abdul nengi daga jihar bauchi ya ce an yi cushen mataimakinsa kuma shugaban mai tsawatarwa na majalisar dattawa sanata ali ndime ya yi wani ma labarai bayanin irin tata da suka yi da sanata abdul nengi kafin zuwan wannan lokacin da abin ya bayyana shi abdul ningi da kawo suka yi min magana cewa an yi report nan fa akwai waɗansu makundin kudin da an yi binnau da shi ba san ina ne yake ba na ce ina report ɗin suka ci a gashi na ce ku bani in gani suka ci a'a wai mu je wajen senate president na ce ba za mu je wajen senate president ba idan akwai tabbaci cewa an cutar da arewa yanzu kawai mu kira yan jarida da eh, abin nan mu faɗa wa duniya cewa an cuce mu gashi gashi gashi da aka cuce mu to na kira abdul ninge na ce mishi ya ka je gidan rediyo kuma baka gaya mana ba kuma baka nuna mana ba ya ce haka a kai zai nuna mu to mu ma a zaman kwamiti ni ne dibiti na appropriation kuma bugu da kare shi minista na kasafin wanda ya shirya kasafin kudin najeriya dan arewa ne ba gudu ba zai zo na wurin ya cuce mu ya kuma yi bayani kan inda kasafin kuɗin na naira tiriliyan uku suka fito wato a tsakanin waɗansu hukumomin gwamnatin tarayya waɗanda a dunkule ne aka kawo su a cikin kasafin kuɗin na da da ashirin hudu. kowane kasafin kuɗi haka ake ba dukkan komi da komi ne ake bayani a ciki wanda kowa zai gane ba to amma duk da haka sai muka fito da abin da ya haɗa tiriliyan uku ɗin kuma zan baku kun ga akwai kamfanoni ko kuma akwai mds mm. mm. hukumomi akwai hukumomi wanda kasafin kudinsu ba a ba a ana kawo a dunkule ne ba a ba a yin details yawa dake dake to shine fa abinda da ya gani maimakon ka zo ka tambaye ni ne dan uwanka ma mm. ce ya ne aka tafi da trillion gashi a gaba na zan baku za ku samu tattalin ya kama tiriliyan uku da dubu eh, da biliyan dari uku da ashirin da daya da miliyan dari eh, hudu da sittin da hudu da kuma eh, nawa ne dubu dari bakwai da tamanin da tara da in kin hada da ashirin da biyar da yake magana ne shine ashirin da takwas da shugaban kasa ya sa hannu a ciki farko sanata ningi ya yi wa majalisar bayani game da cushen da ya zargi an yi at no time did i said bola ahmed tinubu is implementing two budgets there was no time shugaban majalisar dattawan sanata Gospel a Fabio da ya yi bayanin dakatar da sanata Abdul ningi na tsawon watanni uku da kuma mika takardar gargadi zuwa ga sanata Suleiman Abdulrahman Kawu saboda ya da bayanan tushen a kafafen sada zumunta na zamani daga majalisar dattawa Muhammad Adamu labaran libaci.